Jama'a Assalamu alaikum. Sannan mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin namu na wannan mako zai mayar da hankali ne kan yadda matsananciyar cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a duniya wadda ta haifar da tsangwama tsakanin al'umma tare da hallaka tarin jama'a a sassa daban-daban. da duniya ta ga wani babban bala'i da za a iya kwatantawa da cutar ta coronavirus tun bayan yakin duniya na biyu abin da ya sa tuni hukumar lafiya ta duniya ta ayyana dokar ta ɓaci a kanta ya zuwa yanzu dai harkokin yau da kullum ciki har da bangaren sufuri makarantu masana'antu tattalin arziki wasanni da duk wani abu da ke tafiyar da ƙasa sun tsaya cak a ƙasashen da lamarin ya shafa abin da ya sa ake ganin hakan zai yi matuƙar illa ga ƙasashe masu tasowa musamman nahiyar afirka inda galibi jama'a ke fama da talauci baya ga raunin da ke tattare da harkokin kula da lafiyarsu. Farfesa Isa Abubakar shine shugaban cibiyar nazarin cutuka masu yaduwa a asibitin Malam Aminu Kano ya ce akwai sakaci ga kasashen Afirka wajen tunkarar wannan cuta. Abin dama tun kafin mu kawo ga wannan mataki ya kamata mu kasashe na nahiyar afirka mu yi karatun ta nutsu mu daura damara ta yaƙi da wannan cuta ba kuma wani abun mamaki ba ne domin wayannan kasashen na can sun fi mu kayayyakin aiki sun fi mu ilimi sun fi mu dabaru sun fi mu kimiyya da fasaha to gashi yanzu mun fara ji tun da ta shigo nahiyar afirka tana wasu kasashe ta zo yanzu najeriya sannan mu da yake muna nan kafa ta kiwon lafiya ne muna da labarurruka waɗanda ba mu da izinin mu yi bayani sai dai mu aika ma'aikatan lafiya ta ƙasa baki ɗaya su yi bayani to amma ana daɗa kawo mana rahoton ga wasu can a can wasu a can ana kyautata zaton watakila suna ɗauke da ciwon dalili kuwa shine sun dawo daga irin waɗannan ƙasashe kuma watakila a waɗansunsu an ga wata alama. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Najeriya na daga cikin ƙasashen da aka samu ɓullar cutar COVID-19 kuma tuni hukumomi suka soma ɗaukar matakai ciki har da dakatar da harkokin sufuri zuwa ƙasashe goma sha uku da cutar ta yi kamari baya ga rufe makarantu a sassa daban-daban na ƙasar. To ko masana sun gamsu da matakan da aka soma gani a Najeriya? Ga Farfesa Isa Abubakar ya sake dawowa. Ya kamata kamar yadda shugaban kasa ya kafa wani kwamiti mu mun yi nazari a kai mun ga cewa eh to an dan tabuka amma dai watakila akwai abubuwan da ya kamata a daɗa yi fiye da wannan ɗin misali an ce an ware ƙasashe goma sha uku an tsai da mutane daga can kar su shigo saboda yawan mutanen da ake da shi na alƙalin su ya nuna cewa akwai mutane sama da dubu da suke ɗauke da wannan cuta ya kamata a rage wannan adadi watakila a sako da shi zuwa mutum ɗari biyar ma domin idan ka ga yawan mutane an rubuta a alƙalami fa to watakila yawan wanda suke idan za a sani ne gaba ɗaya ya ninkin ba ninki ne manya-manyan biranen mu kamar su Legas kamar Kano kamar patakwal kamar Abuja ba fa karamin barazana ne idan aka ce a cikin birane wannan cuta tana yaduwa a baina al'umma kuma su waɗanda ma aka bari za su shigo din a rage yawan shigowan jama'a 'yan mu ma su haƙura zuwa wani lokaci halin yanzu dai wani bincike ya tabbatar da cewa karancin ilimi game da cutar ta coronavirus musamman gano alamominta ya sa wasu 'yan Najeriya yin kafa-kafa da nisantar masu fama da mura, tari ko attishawa wasu daga cikin alamomin da ake dangantawa da cutar ta coronavirus. Ga dai ta bakin wasu 'yan Najeriya a hirarsu da wakilinmu na Bauchi, Shehu Saulawa. Tabbas, ai kusan yanzu zai yi wuya ka ga mutum uku hudu na biyar baka gan shi ya rufe hancinsa ba. Sannan kuma da ga mutum ya yi tashi ya yi tari sai ka ga mutane suna dan ja da baya suna dan ja musamman ma ka yi atishawa to kowa zai karkautar da kansa gefe saboda kar atishawan ya zo ya same shi yanzu kowa ya ankara saboda irin kashe-kashe ɗalilikan mutane da take kashewa wasu kasashe ne ya sa mutane saboda ka kenan kyamar ko kake sa fara kyamar kake sosai ko mura kake kamar irin su wanke hannu ɗin nan da sauransu da ake faɗa za ka ga ba safai mutane suka damu da wannan man kaga mutum yana wani wanke hannu ko wani abu in musulmi ne sai ya zo ko yin alola ba a cikakken wayarwa kai jama'a sosai sosai yadda ya kamata akan wannan al'amarin amma zan an je taron suna ko cikin kasuwa ko ana wani abu haka in ka ga mutum mai tari ko mai atishawa za ka so ka ja baya zan ja baya amma baka jin zai ce ka tsane shi in yayi magana sai ce masa kai baka san da wannan cuta bane tana abin nan ga kuma Hassan Abdulkadir ɗalibi da ya dawo Najeriya daga ƙasar ta Sin ya kuma bayyana mana yadda ya tsinci kansa a cikin jama'a bayan dawowarsa gida lokacin da ya dawo gida Nijeriya za samu wannan daga wajen ma'aikata na airport kamar zolaya haka kuma sauran mutane ka dawo kowa wani zai zolaye ka a ba za mu gaisa ba ka dawo daga tsana ko kuma ba ma zan tsaya da kai ba sai ka yi sati biyu ko waye to amma gaskiya ainihin gaskiya mu dalibai. a tsana ko da yaushe yana ɗaya daga cikin abin da za mu yaba ita gwamnatin tsana ba sa barin mu zauna ka zube kulle min za a zo a duba lafiyar kowa. ke a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. sosai dai za a iya cewa banda wannan rudanin na kyamar masu mura a matsayin waɗanda ake zargi da cutar ta coronavirus. Yanzu haka, farashin wasu kayayyaki da ake amfani da su a matsayin rigakafin wannan cuta sun yi tashin gwaron zabi a kasuwanni da kuma ɗakunan magani na kemis-kemis. Mun ji ta bakin Malam Aliyu, wani magidanci a jihar Bauchi, mai amfani da wannan kyallen da ake rufe fuska da shi. Yanzu wani in ka samu wani ma har ɗari biyu ɗari uku yana kaiwa. Akwai ɗayan da naira ishirin ne ma ake sai da shi. Kamar dai na roba roba ba roba ba. Lokal lokal ɗinsa to yanzu haka ya kai naira hamsin sittin wani gun saba'in to kaga kasuwar kuma kullun sayansa ake saboda yadda ake ganin kasashe musamman su iran italy da china yadda cutar take kashe rayukan mutane to akwai waɗanda suna ɗan jin rediyo akwai wanda kuma suna jin labarin waiwai to suna tsanta sai su dinga sayan wannan abun wasu suna tanadi wasu ko daga yanzu ma sun fara sakawa saboda gujin kar abun ya tunkare su matsalar tsarar kayayyakin rigakafin cutar cutar ta coronavirus ya sa wasu kungiyoyin kiwon lafiya kiran cewa akwai bukatar gwamnati ta yi tallafin gaggawa. Sai dai kuma wata babbar matsala da ake fuskanta musamman a matakin jihohin Najeriya shine karancin cibiyoyin gwajin wannan cutar waɗanda biyar kacal ƙasar ta tanada. Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro, kwamishinan lafiya a jihar Bauchi, ya ce akwai shirin faɗaɗa su. Muna da tim na surveillance wanda suke zuwa in mutum ya kama za a je a tattaro wanda ya mu'amala da su sannan akwai ɗakin da ake magani shi kuma a cikin teaching hospital na abubakar ta balewa shi wannan ɗakin da ake killace mutane shi wannan akwai wanda suke aka yi confirming suna da shi akwai wanda kuma ake tsammani ana jiran sakamakon su yau din nan da safe an kama da ziyara daga ita wannan cibiya mai kula da cututtuka da suke yaduwa NCDC suna so su taimaka mana yanda wannan laboratory din da ake gwajawan za a kawo shi Bauchi ka san guda uku ne ko biyar a Najeriya to eh. yanzu Bauchi ma za a mata guda daya za a maida ta wuri kenan za a kawo ta guri na binciken wannan cuta na duk kowane irin lasa ne corona ne ko ma menene za a gina mana kuma daga nan zuwa kwana goma sun ce za a fara ginin saboda haka ba boci ba duk jihohi da suke kusa da boci za su iya kawo samfil din sa gwada a boci idan wannan laboratory din ya zama an gina shi ya inganta an fara aiki maimakon a ɗauki kwana biyar ana jira sakamako yanzu a samu da wuri kawo yanzu dai akwai waɗanda ke zargin cutar ta corona ba ta kama bakar fata ko tasiri a jikinsa sai dai domin tabbatar da batun mun sake waiwayar farfesa isa abubakar a ah, wannan babbar ƙarya ce gaskiya wannan cuta ba ta san kalan fata театр, mutum ba kowa zai iya kamuwa kamar da yadda bincike ya nuna uh, a kai waɗanda suka samu wannan cuta yawanci an ce ba ta tsanani a jikin mutane waɗanda suke ƙasa da shekaru 60 da kuma waɗanda in ba su da ciwo kamar ciwon suga kamar ciwon hawan jini kamar ciwon zuciya kamar kuma wani ciwo mai karya garkuwar jiki amma in mutum ya kasance yana ɗaya daga cikin waɗannan tana tsanani kuma tana kashe mutane kuma cuta ce da ita ba ta san mai kuɗi ba ta san talaka ba bata san namiji ba ba ta san wai bata tasiri kasashe da ake yanayin zafi wannan ma ba gaskiya ba ne kaman kasashen su Indonesia da ko yanzu kaman Saudi Arabia ma da sauransu su ma da kuma sauran kasashen Afirka kamar su Senegal da Ghana da aka samu waɗanda mutane ta bulla a da Burkina Faso yanayin mu yawanci iri ɗaya ne na zafi saboda haka wannan maganar ba daidai ba. ne. ba ni rena boka sannan ka ba ni rena malam. malam shi bani aya in sha boka shi bani ice in ci. To madalla da haka shirin ya zo ƙarshe a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu a madadin wakilanmu Abubakar Isa Dandago daga Kano da Shehu Saulawa daga Bauchi da ku masu sauraro da kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Ni Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke mana fatar Allah ya kare mu daga kamuwa da cutar ta coronavirus.